Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke watso shirye-shirye wannan karo muna watso shirye-shirye ne akan mitoci 16-25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5. Kuna kuma iya sauraron mu ta tashar gidan rediyo Alfa da ke Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai mai sauraro ke bukata kan voa hausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Ladan Ibrahim a yau muka sake shigowa muna jan ragamar shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji yunkurin hukumomi na kawo ƙarshen kai ruwa rana tsakanin manoma da makiyaya a sassa daban-daban na Najeriya. Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi kamar yadda muka saba kowace ranar juma'a nasir amir hausawa zai gabatar da muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun amurka a wannan mako da suka hada da batun kisan kai kan mai uwa da wabin nan da aka yi a wata makarantar sakandare da ke jihar florida sai kuma mu ba ko masu saurare damar bayyana ra'ayi da kuke aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai. masu saurare assalamu alaikum iyayen yaran da aka sace a jihar yobe da ke arewacin najeriya waɗanda suka ce yaran su mata da yawan su kai ɗari har yanzu ba su samu labarin su ba bayan wani hari na 'yan boko haram da aka yi suna ƙara nuna fushinsu da kuma damuwa akan wannan lamari jami'an gwamnatin jihar yobe sun ce ɗaliban mata su hamsin ne har yanzu babu labarin su sakamakon wannan hari na marancen litinin a makarantar su da ke garin dabci kuma tun daga wannan lokaci ne aka yi ta samun bayanai masu karo da juna akan ko ɗaliban nawa ne aka tabbatar ba su ɓace ba da kuma yawan waɗanda har yanzu babu labarin su da farko ma jami'an 'yan sanda da na ma'aikatan ilimin jihar cewa suka yi ba wasu ɗalibai da aka sace illa kawai suna cikin daji ne suna ɓoyewa bayan da aka kai musu hari dama dai jami'an gwamnatin najeriya sautari idan irin haka ta faru to ba su faye ba da bayanai sahihai ba idan dai ba a manta ba a ranar laraba ne sojojin najeriya suka ce sun samu nasarar kwato yaran har su 76 amma kwaram sai jiya sa'ilin da gwamnan jihar ibrahim gaidam ya kai ziyara na gani da ido a makarantar yake shaidawa iyayen yaran cewa ba gaskiya ba ne labarin da sojojin najeriya suka bayar na cewa sun samu nasarar kwato yaran a ko guda ma ba su karbo ba jiya alhamis ne kasar rasha ta bayyana irin kin yardanta da wani sabon daftarin kudurin majalisar ɗinkin duniya da ke neman a tsagaita wuta na tsawon kwanaki talatin a faɗin kasar siriya da kuma kawo ƙarshen farmakin da ake kaiwa kan garin gauta a wani zama na kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da kasar rasha ta buƙaci a yi jakadanta ya yi watsi da wannan neman tsagaita wuta da kuma buɗe hanyoyin kai agaji da kwashe marasa lafiya a zama abin da ba zai yiwu ba wakilin kasar ta rasha vesely benzia ya faɗa wa wakilin kwamitin sulhu cewa ku saurara ku ji abin da kuke bukata ba wai babatu masu daɗin ji ba ne a'a shawara muke so wadda za a iya ɗauka wadda kuma za ta zo daidai da abin da ke faruwa na zahiri a don haka kwamitin sulhu na buƙatar cimma shawara wadda za a iya aiwatar da ita ba wai ta neman suna ko kuma wadda ta dace da zahiri ba Nebenzia ya soki irin labaran da ake yadawa dangane da matakan soja da gwamnatin ke dauka kan tungar 'yan tawaye ta gabashin gauta ya kuma bayyana shi a matsayin wani kamfe da ake yi da niyyar yin ganin an bata wa kasar Siriya da rashi suna kamar yadda aka yi a wani lokaci can baya. Haka kuma ya soki kungiyar farar hula wadda aka fi sani da suna White Helmet da cewa tana da kyakkyawan dangantaka da 'yan ta'adda kuma tana aiki kamar wata kafar ba da labaran karya. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc a jiya alhamis ne shugaban amurka donald trump ya sake ra'ayinsa game da yadda za a mallaki bindiga a makarantu ya ce yana so ne ya zamanto kashi ashirin zuwa arba'in na malaman makaranta da suka samu horaswa sosai kawai za su mallaki bindiga a ɓoye cikin makarantu domin durkushe ire-iren hare-haren da ake kaiwa a makarantun a lokacin da yake amsa watan tambayar murya amurka a karshen wani taron tattaunawar mintoci 55 kan irin yadda ake harbe-harbe a makarantu a fadar ta white house shugaba trump ya ce malaman da suke so ne kawai za a ba bindigan kashi kaɗan kawai cikinsu za su samu amma suna da yawa da zaran an yi haka nan take irin wannan bala'in zai kawo ƙarshe trump ya ce daga yanzu ma zai tabbatar sai an gudanar da binciken kwakwaf ga duk wani wanda zai sayi bindiga haka kuma za a daga shekarun mallakarta daga shekaru goma sha takwas zuwa ashirin da ɗaya sannan za a haramta sayar da wani injin irin injin da ake makalawa jikin bindiga domin ƙara mata saurin fitar da harsasai ya ce ba shakka muna son mu tabbatar cewa an yi wani abu game da wannan lamari shugaban na amurka ya faɗa wa jami'an gwamnati da ma sauran jama'ar gari haka ne sa'ilin ganawar da yi da su a fadar white house ta gwamnatin amurka ya ce ba abin da ya fi kare yaran mu muhimmanci wani rahoton majalisar ɗinkin duniya ya ce gwamnatin ƙasar sudan ta kudu na ci gaba da tace duk wani labari da wata kafar yada labarai za ta fitar tare da takaita 'yancin faɗin albarkacin baki rahoton mai taken 'yancin bayyana ra'ayi da faɗin albarkacin baki na ƙasar sudan ta kudu yana gargaɗi da takaita damar bayyana ra'ayi wanda kuma wannan yana matukar tasiri ga 'yan ƙasa wannan yasa ake ƙara samun ragon bayyana ra'ayi a cikin ƙasar ladan ibrahim a yawa ya karanto labarai To da bari mu bude taskar hotunan namu da yunkurin rundunar sojin Najeriya na kawo ƙarshen rikicin manoma da makiyaya da ke janyo asarar rayuka a sassa daban-daban na ƙasar. Wakilin Hassan Maina Kaina na ɗauke da ƙarin bayani. Babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya kenan, Laftanar General Tukur Buratai, uh, inda ke jaddadawa dakarun rundunonin sojin da ke atisayen tseren bera a wasu daga jihohin da ke tsakiyar Najeriya, cewar baya sa ran sojojin za su sa ido ba tare da ɗaukar mataki mai zafi ba. yayin da suka fahimci karar cewar wani ko wasu 'yan bindiga na yin barazana ga rayuwar jama'a ko ma ga su kansu sojojin. Uh, Tun da farko sai da kwamandan dakaru na musamman na Brigade na 777 Brigadier General Clement Akere ya ce gabanin fara wannan atisaye sai da aka ɗau wasu matakai na sirri. An tura jami'an da kyan asiri na soja kafin fara atisayen don zayyana irin matakai na asiri da ake buƙatar ɗauka, aka kuma sa ido a baki ɗayan wannan yanki. Kakakin rundunar sojojin Najeriya mai barin gado, Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka, tun da farko ya shaida mana cewar an ɗau matakai na musamman don kare haƙƙin bil'a adama yayin wannan atisaye da ake yi a jihohin Benue da Taraba da kuma ya kunshi jihohin Kogi, Kaduna, Niger da Nasarawa. domin kawo ƙarshen rikici tsakanin makiyaya da manoma, satar mutane, satar shanu, fashi da makami da ma wasu manyan laifuka. Akwai jami'ai waɗanda suke kula da haƙƙin bil'adama. Tun daga sanda za a yi tanadin wannan abu, ana horarwa mai kyau yadda kowane soja, kowane hafsa zai tsaya a kan ƙa'ida aiki kamar yadda aka tanada mataki na farko kenan. Na biyu sannan su waɗannan jami'ai suna nan suna aiki na kula A da haƙƙin bil'adama wato human rights baya ga su ana tuntubar su kansu mutanen da ake aiki domin su wato su al'ummar gari akwai matakai da dama da aka ɗauka abinda muke so dai kawai mu tabbatar da jama'a muddin mutum yana bin doka da oda kada wani abu ya sha mashi kai ko kuma ya ji wata fargaba hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria soshe wuta gudu barewar daji soja tuwon kaya miya allura mushe ga masa adawa sai bari zo sojawa cikin dawa filin daga dangane kuma da wannan matsalar ne gwamnatin jihar oyo ta ce za ta kafa wata hukuma ta musamman da za ta sa ido kan harkokin manoma da makiyaya a fadin jihar gwamnan jihar abiola ajimobi ne ya bayyana haka a wani taron masu ruwa da tsaki a harkokin noma da kiwo kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin hassan umar tambuwal ya aiko mana a Gwamna Abiola Ajimobi ya ce dole ne a kafa wata hukumar sanya ido rundunar Operation Boss za ta iya kuma wannan hukumar sanya ido a lokaci-lokaci za ta rika zagayawa ko ina a fadin jihar Oyo don tabbatar da cewa babu masu aikata laifuffuka kamar masu satar shanu da ke fakewa da cewa makiyaya ne. Abiola Ajimobi ya ce gwamnatin jihar za ta yi wa makiyaya da dabbobin su rajista kuma duk makiyayin da aka ma dauke da makami za a hukunta shi haka ma gwamnan na jihar oyo ya bayyana niyyar gwamnatinsa ta samawa makiyaya wurin kiyo don wanzar da zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma da yake jawabi a wajen taron kwamishinan 'yan sanda na jihar oyo a abiodun odude ya ce a cikin rikice-rikicen makiyaya da manoma na mako biyu da sun ka gabata ya yi sanadiyar mutuwar mutane tara Najeriya. Kwamishinan 'yan sandan na jihar Oyo, Abiodun Odude ya ce mu rungumi zaman lafiya mu daina kashe kawunanmu a cikin mako biyu rikice-rikicen ya haifar da mutuwar mutane tara wanda ba za su komo ba amma rundunar 'yan sanda da jami'an tsaro suna nan daram kuma za su yi aikinsu bangarorin makiyaya da manoman sun nemi da a zauna lafiya da juna kana suna suna godiya ga gwamnatin jihar Oyo da ta haɗa wannan taron zaman lafiya a tsakanin makiyaya da manoma idan ba a manta ba. Gwamnatoci da jami'an tsaro a Najeriya suna ta ƙoƙarin samun maslaha a game da rikice-rikicen makiyaya da manoma a jihohin Najeriya da dama. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Mu zauna lafiya al'umma ta ta zama lafiya. Haka yake to sai kuma ku ci gaba da shakatawa da wannan faifai da ke bisa inji. kwa babu kyau mu zubar da shi bashirin cutar da mu mu gaya wa hukuma su fi Haka yake, to yanzu kuma ga Maryam Dauda da shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin. Shirin kallabi yau ya samu bakuncin wata matashiya da ke aiki a cibiyar fasahar sadarwa da ci gaban al'umma da ake kira sitad a takaice. Cibiyar da ke koyawa mata masu ƙananan sana'o'i yadda za su yi amfani da kafofin sadarwar zamani don sana'arsu. A hirar da suka yi da wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir, Maryam Haruna ta faɗi cewa kafar sadarwa hanya ce mafi sauƙi da mata masu ƙananan sana'o'i za su yi amfani da ita wajen tallata kayayyakinsu. Ga yadda hirarsu ta kasance. To Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Maryam Ado Haruna jami'a ce daga Cibiyar Fasahar Sadarwa da Bunƙasa gaban Al'umma wato Center for Information Technology and Development CITAD. Shin waɗannan kafofin sadarwar ta ya mata masu sana'a za su yi amfani da shi wajen inganta sana'o'insu? To dai da farko na magana ita intanet kamar kin ga duniya ce a tafin hannun mutum to tabbas mata masu eh, yin kananan sana'o'i za su yi amfani da ita intanet ɗin su bunƙasa sana'o'insu misali in takalmi kike yi ko kuma kunshi ma kike yi ko kuma saƙa kike yi ko dai wani abu makamancin haka za ki iya ɗaukan shi ki ɗauke shi a hoto ya yi kyau akwai groups a whatsapp akwai groups a facebook duk wani abubuwa da muka sani manhajojin nan ko a instagram inda ake saka hotunan nan ki iya sawa za ki iya sa adireshin ki da lambar ki ta waya da za ki iya amfani da ita a same ki ta mostly dai in za ki amfani da sai ki samu namba kwaya daya ko kuma wani adireshin shagon ki wanda anan za a same ki domin wannan sana'ar ba wai dan a same ki kai tsaye ba mm. to zaki iya amfani da wannan ki rubuta kai akwai applications online da yawa ko kuma kwanan nan ma kin ga can cibiyar tamu akwai uh, wani training da muka yi wa mata mun gayyato mata 'yan ƙasa da shekara talatin mun kukkoya musu sana'o'i da za su iya yi da intanet din daban-daban kama daga wanda suke yi hakan nan offline kamar yadda na kwatanta miki kamar sana'o'i ko kun koya musu yadda za su yi amfani da mun koya sana'o'in da za su iya yi a intanet din mun mm. koya musu akwai apps kin yanzu misali ni din nan mm. zan iya zana in invitation card ne in uh, compliment card ne haka na gurin aiki zan iya yi da application na gashi nan in flyers ne zan iya yi mm. ba sai na je na sa wani yambo kuma idan biya ba shi da wahala application ne kawai gashi nan online daga koyan na je na fara ciniki da wani ke ce mishi na sayi abu a gurin shi sai na ga ya bani compliment card din shi nake cewa na iya wannan abin yake cewa in yi musu kuma tunda abin mai sauki ne zan yi a farashi mai sauki in IV ne mm. wato invitation card katin dauran aure hakan nan ko na biki duk za a iya yi da wannan application din sannan za ka iya designing app wa mutum kin gane so mun koya musu sana'o'in da za su yi da ita internet din mm. sannan kuma mun koya musu dabarun da za su yi amfani da shi idan suna yin offline sana'a misali yawa nake mm. waɗanda suke sana'o'in nan kuma da ba waye da kafofin sadarwa ba ta yadda za a wayar musu da kai har su zo su amfani da wannan abu ne mai sauki misali yadda dai kike ki ɗauki hoto ki saka ah, facebook ko whatsapp ki nuna wa duniya makamacin haka akwai groups da mm. idan kana sana'a zaka wawwatsa su mm. to waɗanda ba su taba yi ba kawai yanzu suka fara shiga ta yaya za a yi su san waɗannan groups din to kamar kin ga facebook kawai zaki dan tafa suna ne mm. misali zaki ga ki sa matan arewa ko ki saka wani dai suna wani irin ya danganta da irin group din da kike son ki shiga za su lissafo miki ga sunan barkatai in a instagram ne haka da kin dan tafa wani suna ko matan arewa ko girke-girke ko wani abu dai makamanci haka zai lissafo miki su da yawa mm. sai ki zaɓi wanda kike so zaki adin zaki kokarin ki joining wannan eh, mai group din ita admin din zata duba eh, request ɗinki in ta ga kin cancanta zata accepting ɗinki sai ki shiga wannan group din mm. so kin ga kuma kamar yadda na faɗa application din nan in kika iya designing application za ki iya yin ɗaukar hotunan takalman da kika haɗa ko kuma a'a eh, kitso ne da kike yi wa mata in salon gare ki mm. za ki ɗauki hotuna kala kala sai ki zana application to yanzu yayin da wasu duniya suke zancen kusai a kafofin sadarwar ta yawa mata ba za su tsorata da hakan ba eh yana da matukar muhimmanci kafin ki fara social media din ba ma mata masana'a ba mata in general gaba daya ko kuma in ci duk mutane in general ko za zaki fara facebook yau za ki soke facebook a wayanki zai baki policy uh, settings zai baki terms and conditions ya eh, kamata ki tsaya ki karanta ki bibiya ki ji me aka ce kafin ki accepting sannan in kin shiga facebook akwai tsari tsare-tsare inda za ki je ki settings din ki. kamar tunda sana'a kike za ki bar phone number a gurin da adireshin inda za a sassame ki amma akwai information inda bai kamata a ce kina bayarwa ba saboda tsaron mutuncin ki ko kuma tsaron ki dai na gabaki daya akwai browser misali misali bai hmm. kamata kowane abu kika samu ko kuma kowane link kika gani kike bi ba idan an turo miki friend request ko kuma mutum yana so zai sai abinki ki tsaya ki bibiya akwai yan damfara matuka a cikin internet zaki iya gaya mana kaɗan daga cikin alfanun da mata masu sana'a suka amfana to kin ga yanzu misali ina yin saka gila a gida nake banda kuɗin da zan je gidan rediyo in tallata in ce gashi nan ina sai da abu kaza banda kuɗin da zan je gidan TV ko jarida in buga a jarida amma da internet din nan zan iya buga mutum in a London ya gani yake so akwai hanyar da zaki biki tura mishi ba sai kin dinga bi layi layi kina talla mutane kawai suna gani za su a ina so kuma ki aika musu ko kuma su zo su karba Jama'a masu sauraro nan muka kawo ƙarshen mu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin baƙuwar ta Maryam Ado Haruna da Baraka Bashir da ta yi wannan hirar da Miss Julie Gresham da ta taya ni haɗa shirin ni Maryam Daura daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To a gaida Maryam Dauda sai kuma sharhin jaridun Amurka ga Nazir Ahmed Hausawa. Sharhin jaridun Amurka. A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar LA Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken Trump ya musanta baiwa malamai makamai a makarantu domin tsayarwa ko kuma dakatar da ƙarshen harbe-harbe. Ranar Alhamis na shugaba Trump ya kara tunaninsa na baiwa malamai makamai. Tunanin da ya yi ta yi a lokacin da aka yi zaman tattaunawa tsakaninsa da waɗanda suka tsira da rayukansu a harbin kan mai uwa da wabi da ya faru a makarantar sakandare ta Parkland da ke jihar Florida. a wasu jerin rubuce-rubuce da ya yi a twitter da safiyar alhamis Trump ya bayyana tunanin ƙarin shekaru ga waɗanda za a iya sayarwa da bindiga da ya kai shekaru 21 gami da ƙarin bincike akan mai siya nan a haramta siyar da inji da ka iya mai da bindiga ta sarrafa kanta. Amma kafin ya jero waɗannan shawarwari shugaban ƙasa ya yi rubutu a Twitter har sau hudu domin ƙoƙarin kare shawarar da ya bayar ta barin malaman makaranta da su ɗauki makamai. Wata shawara da nan take malaman makarantar sakandare ta Parkland da suka yi gaba da gaba da harbin kan mai uwa da wabin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha bakwai suka ƙalubale. kalubalance ta. Sai kuma jaridar USA Today, jaridar ta rawaito labari mai taken Barack Obama ya faɗa wa ɗalibai masu raji, mun daɗe muna jiran ku, kuma muna goyon bayan ku. Labarin ya ci gaba da cewa tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya yaba da kokarin ƙananan yara da suka yi tattaki don ganin an kawo ƙarshen tashe-tashen hankulan bindigogi. Kwana ɗaya bayan ɗaruruwan ɗalibai a faɗin Amurka sun fita daga ajujuwansu domin neman tsaro a makarantu. Obama ya bayyana goyon bayansa ya ce wannan abu ne mai ƙara ƙwarin gwiwa ganin yadda matasan masu kwazo da rashin tsoro suka tashi tsaye domin neman haƙƙinsu na neman tsaro tattakin da shirin ƙoƙarin mai da duniya yadda ya kamata ta kasance obama ya rubuta a twitter mun daɗe muna sauraron ku kuma muna goyon bayan ku haka ita ma uwar gidan tsohon shugaba michelle obama ta rubuta a twitter inda ta ce ɗaliban na florida sun burge ta har ila yau jaridar ta usa today ta rawaito labari mai taken amurka ba za ta iya kai ɗauki da sauri idan wata masifa ta afku a alaska da hawaii ba labarin ya ci gaba da cewa amurka ba da shirya kan kai ɗaukin masifa a hawaii da alaska ko kuma wani tsibiri da ke yankin tekun pacific ba kamar yadda za ta iya kaiwa a cikin doron amurka a cewar dakarun injiniyoyin sojojin amurka tsibiri irin su guam zai iya fuskantar wahala idan har kaddarar da ta fada akan puerto rico ta same su kamar yadda mazauna puerto rico har yanzu wasu daga cikin su ba su da wutar lantarki bayan watanni biyar da mummunar guguwar maria ta afka kan tsibirin a sauran faɗin amurka dakarun na da shirin kota kwana na kai agajin gaggawa da janareto domin samar da wutar wutar lantarki da ma'aikatan cire baraguzai da sauransu. Wannan shiri babu irinsa domin Puerto Rico inda kogin Caribbean ya ba da matsalar kai agajin da wuri a tsibirin. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya. To a gaida Nazir har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda a nan agogo muke cewa karfe 2 da minti goma sha tara na asuba sai kuma rayu da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa na murai Amerika mai magana shirkur baban rediyo matankari a jihar Kebbi nigeria Murai Amerika muna jinjina muku kuma muna yaba muku dangane da dama da kuke ba mu ke bayyana ra'ayoyin akan abubuwan da ke ci muna tuwa kwarya musamman a ƙasar Najeriya ko kuma ƙasashen waje. ta farko na kira ga gwamnatin mu gwamnatin jihar Kebbi don Allah ta yi wa Allah ta yi wa annabi ta gyara muna wani hanyar mu da ta su daga ba saura zuwa ba wada saboda mu jama'an matankari nufawa a sarara sauran ƙauyukan nan duka baki daya muna rayuwa ne akan wannan hanya saboda Allah da annabi a tiku ba gudu ka duba ka gyara mana wannan hanya mai magana Musa Shehu Yunusari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya mu al'ummar jihar Yobe murna ya koma ciki mu al'ummar jihar yobe shekaran jiya muna ta murna akan cewa sojojin najeriya sun kubuto da waɗannan 'yan mata da aka sata a makarantar sakandare ta garin dabci sai muke samun sabon labari na cewa ai waɗannan 'yan mata ba kubutar da su ba inda gwamnatin jiha ta bayyana wannan rahoto inda ya fada a kunnen duniya baki ɗaya akan tabbacin lalle yaran nan suna hannun waɗannan yara tunda ba a same su ba tunda ba a san inda suke ba gwamnati ta tabbatar da haka don haka ya kamata al'ummar jihar yobe da ma najeriya baki ɗaya ina roƙon ya kamata mu wa waɗannan yara addu'a shi ne kaɗai hanya da mahuta mu rinka roƙon ubangijinmu allah ubangiji ka kubutar mana da wannan yara cikin kwanciyar hankali da lumana mu roƙi ubangijinmu dukkan sallar da muka yi mu zauna mu roƙi ubangijinmu rabbana ya allah allah mun roƙe ka ba don mu ba allah mun roƙe ka allah ka kubutar da waɗannan yara cikin kwanciyar hankali da lumana allah iyayensu waɗannan iyayensu halin da suke ciki ubangiji allah ka ƙara musu haƙuri allah ka ƙara musu haƙuri To madalla kafin mu karkare bari mu ji wannan saƙo. Ya Allah ya Allah na roka. A nan ka suna mun yi rekodin din kes na fiye sun fi ɗari waɗansu in kaji kamar ka yi ƙwalla. Muna da 'yan majalisun jiha guda arba'in babu mace ko ɗaya. Muna da ciyamomin ƙananan hukumomi fiye da arba'in babu mace ko ɗaya. Muna da 'yan majalisun tarayya guda 24 babu mace ko ɗaya. ga gwamna ga mataimaki duka ba mace akwai haƙƙi na mutum idan ba za ka iya aure ba idan ba ka da halin aure ba ka da halin riƙe mata ka bata inda za ta zauna ka bata abincin da za ta ci ka bata tufa ka bata makwanci to idan ba ka da wannan kada ka yi aure an ka mare daidai ne in mare ka tun da dai an ce in ka ɗauki rai ma a ɗauki ranka ka ɗauki ido a ɗauki naka ka ɗauki haƙori a ɗauki naka dan in kai mari ba za a rama ba auren nan a hannun maza yake idan har za su mana horo mu rama irin horon da muka musu ba ma mu kai ƙara a gaya musu a jakunan su su gyara ba kaga ba lallai ne su riƙe mu ba abin da muka gani a zahirance abin tausayi ne babu makaranta ko ɗaya wadda za a ce ɗalibai na zuwa suka neman neman kafana da hannuna sai na ji ɗayan shi kuma yana cire min wandona sai suka yi lalata da ni ai ba shi kaɗai aka ba akwai mamonitan da aka yi mai ku kasance tare da shirin domin iyali kowace alhamis da karfe shida na safe agogon najeriya nijar da kamaru karfe biyar agogon ghana jama'a tambaya ni ke da in ko ka za ku kuma iya samun duk bayanai da kuma shirye-shiryen da muke kawo muku a wannan shiri na domin iyali a shafinmu na intanet voa hausa.com kafin mu karkare ga takaitattun labarai a jiya alhamis ne mai bincike na musamman a nan amurka robert mueller ya gabatarwa da kotu takardun wato karin tuhuma akan tsohon shugaban yakin neman zaben shugaba trump wato paul manafort da wani jami'in yakin neman zaben na trump mai suna richard gate tume-tumen da a yanzu suka kai har 32 sun karu da wata tuhuma na kin biyan haraji da aka ta zamba don karɓar rance a banki da dama tun fari an tuhume su da laifukan batar da sawun kuɗaɗe sai kuma kin yin rajista a matsayin wakilan ƙasar waje dangane da ayyukan da suke yi na kare muradun 'yan siyasa masu goyon bayan ƙasar a rasha a ukraine jiya alhamis ne a ƙasar rasha ta bayyana ƙin yardanta da wani sabon daftarin kudurin majalisar ɗinkin duniya da ke nema a tsagaita wuta na tsawon kwanaki 30 a fadin ƙasar siriya da kuma kawo ƙarshen farmakin da ake kaiwa kan garin gauta. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da duniya Amurka na Mahmud Lalo. Kamar kullum za ku iya sauraron waɗannan shirye-shirye da rahotanni da muke kawo muku a shafinmu na intanet a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.